ثم إذا خولناه نعمة منا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر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 أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم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 sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina yau shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar lissafin nasara yan misha yau muna ishirin da takwas ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu yau mun fara karatu a makare sosai abin da ya jawo haka shi ne protocol irin namu na mata a cikin gida eh, an lura yan kwanakin na abubuwa su ban yawa ban dawa a gida da wuri sai karfe biyu uku ake kwantawa a yammaci da safe kuma a tashi da kaca-kacatu wannan ya sa da gangan aka ke tanin <laughs> har sai da lokaci ya kure ba tanin ba sai karfe sha ɗaya saura zai yi fada aka ce maganin ka kenan ai dole ne ka yi bacci yanzu na bugowa na rama na kawo karashin ne goyi baya da yake matar gidan ta masa takwara ba masa ce saboda haka ba zai warware mata da ina addu'a Allah ya kara muku albarka zaman da muka yi Allah ya sa duka mun shi cikin aikin alkhairi Allah rama idan makamanta ba muna cikin suratul zumar نعم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون الله مدعوك كيف سيجيتي وأنيبوا إلى ربكم كوكوما زوا بابنجيكم وانا شاكت الإنابة نعم الإنابة إلى الله shine ya zama kullum cikin tunanin ki akwai fa zaki mutu kullum cikin tunanin ki ki tunawa zaki koma zuwa ga Allah kullum cikin tunanin ki ki tunawa fa akwai wata rana yanzu war haka kina nan kwance a cikin kabari a daji an watse an barki ciyawa har ta fito akan kabarin ki ba ruwan kowa da ke daga ke sai aiki wannan zai sa ki rinka me ki dinga komawa zuwa ga Allah zai sa ki dinga taka tsantsan a cikin rayuwar duniya an kira sallah kina jin kasala idan kika tuna da wata ramar haka ta kina cikin kabari yanzu da kike da damar ki sallar nan akwai sanda za ki roƙi Allah a dawo da ke duniyar ki sallah a cikin makara to wannan zai sa ki ji ƙarfi da karsashi ya sake dawa a jikinki sai ki tashi ke mai sai ki tashi ki sallah miji ya ɗan ba ki haushi ya miki kankara ya gace to ni kuma zan masa na itace ba ya ce kamar kankara zan maka mai zan maka na itace to sai ki tuna da Allah ki tuna da lahira ki tuna da magagin mutuwa ya tuna da ciwon ajali ya tuna da kwanciyar kabari ya tuna da tambayoyin da za a miki a kabari ya tuna da firgita ta ranar tashin alkiyama idan kina da hankali wannan zai sa ki haƙuri ki koma zuwa ga ki koma zuwa ga Allah wannan shine ma'anar wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu kumika wa Allah wuya duk abin da Allah ya ce a yi ko ki baya so ki daure ki shi ne alkhairi duk abin da Allah ya ce kada a yi duk yadda ranki ke son abin ki haƙura ki bar shi ki gane zaɓin Allah shi ne zaɓi alheri yana cikin abin da Allah yake so sharri yana cikin abin da Allah baya so to wannan zai sa duka dokar da Allah ya sa ki daure ki bi ko ana zafi za ki sa hijabi duk yadda ake tsananin sanyi za ki tashi ki alwala ki sallah duk yadda tarbiyyar yara ke da wahala za ki daure ki tarbiyyaci 'ya'yanki duk yadda kike jin gajiya za ki ambaci sunan Allah duk yadda bacci ya dame ki kin sallah asuba ba za ki kwanta ba za ki tsaya ki wa'annan azkar waɗanda ke goshi da alkhairan duniya da lahira da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar Shi shine wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu Allah ya ce min qabli an ya'tiyakum al'azabu tun kafin azaba ta zo muku ba zakatan ba tare da kun shirya ba ba zakatan ana min qabli an ya'tiyakum al'azabu thumma la tashurun wato azaba za ta zo muku ko a jikinku ba kwa ji ba kwa tsammanin azaba za ta zo ko filin ba kwa yi a jikinku akwai abin da kamin ya faru sai ki rika jin abin a jikinki to koyar wannan jin a jika ba za ki ji ba a lokacin da wannan azaba za ta zo ta auka muku malatun saro Allah ce sun malatun tsaro. sannan ba za a taimaka muku ba ba wanda zai cece ku Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce ne wattabi'u أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون إذا كان شيء وانا عايز يقول كيف معلومة شنو كيف سرعة الله يسوي اتبعوا وبيع حسن في كم أنزل إليكم من ربكم abin da aka saukar muku daga wajen ubangijinku mene da mafi kyan abin da aka saukar muku wajen ubangijinku mun yi bayani akan wannan a wajen Allah da zala a hasan al-hadis Allah ce min kam tun gabanni ayi atiyakum al'azabu azaba ta zo muku baktatan ba tare da kun shirya ba wa antum la tash'urun eh na'am antum la tash'urun eh wa antum la tash'urun alhali ko a jikin ku ba ku filin cewa azaba za ta zo a wannan lokaci kuma sai azaba ta zo Allah ka tsare amin shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam a cikin addu'o'insa addu'a ce mai tsada ku rike ta addu'a ce mai tsada ku rike ta kar wasa da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin zikirorinsa yake ce Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujati nikmatik wa jami'i sakarik Allahumma ya Allah inni a'udhu bika min zawali ni'matik ina neman tsari a wajenka da gushewar ni'imarka Allah karka min ni'ima sannan ka kwaci Allah karka bani ni'ima bayan ka bani ni'ima kuma ka dawo ka karbe ka bani dama na gina gida na kaina ni da iyalai na muna ciki muna walawa ka haɗa ni da masifar da zan sai da gidan in koma gidan haya in dawo ba sa anguwata a gari ba yau an ce ina nake in ce ina kubuwa bayan wata shi da an kore ni na koma wani wuri an sake haduwa ce Allah sarki ai na bar kuwa yanzu na koma juwa daga juwan an ka sake hajijiya da kai sai a je ka Kaduna Road ba ka da mana adres. ya Allah ka ba mu gida na wani kaina ina zaune da iyalai na muna sakata muna walawa ka haɗa ni da masifar da za ta sa in sai da gidan in koma gidan haya ina wasan doya da mai gidan in lokacin biyan haya ya yi Allah kada ka mun haka ya Allah ta bani motar hawa duk inda zan je da ni da iyalaina cikin rufin asiri ka kwace motar ka bani yana tafiya da kafa ina rigima da yan adini da sahu ya Allah kada ka mun haka Allah ya ba ki miji kuna zaune lafiya yana son ki yana kaunar ki yana kyautata miki wataƙila har Allah ya ba ku yara yana lura da yaran da ka ga su gwanin ban sha'awa Allah ya ƙwace mijin ya mai da ke zawara. da gida gida ne naki sai abin da ke gada dama za a yi kina ba ma'aikata da yan wanke-wanke umarni yau a ce kin koma gidanku kina kwana ɗakin yara in za su je fitsari da daddare suna taka miki ƙafa. ke ta bala'i da su da tsakar dare duk laifin da kika yi musu in kin kawo kara ba za a saurare ki ba a ce laifin ki ne wa ce ki dawo gida ki zauna idan ki yi kunshi ba wanda zai gani ya sa albarka in ki yi sabon kitso ba wanda ya san ki yi da ki yi da baki ba duka wasu ɗaya uban su ɗaya in ki yi kwalliya oho ki yi makeup oho ba mijin da zai gani bayan da Allah ya miki ni'ima ya baki miji to ki roki Allah kada Allah ya miki haka shine Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik ya Allah ina da tsare wajen ka daga gushewar ka ina da iyali na muna zaune lafiya da safe a mun abin karyawa da rana haka da daddare haka ah, in na shigo gida an gyara ko ina tsantsan Inda zuwa kwanta kan gado an gyara gado an sa ta turaren wuta daki ya yi mai shi Allah ka kwace matar ka mai da ni goro in dawo yana kwanciya kan katifa mana riga ina zuwa ina siyo waina da safe a wajen goma mami waina an samu matsala ko ba samu matsala ba an samu matsala ni'ima ta gushe kullum idan Allah ya maka ni'ima ita yin wannan zikirin saboda kar Allah ya kwace ni'imar da ya maka Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik sai ce wata hawuri afiyati da ina lafiya kalau Allah ka karɓe lafiyar ka hada ni da ciwo in rasa inda zan sa kai na. da daddare kowa na bacci na kasa bacci saboda azabar ciwo ina fita kasuwa in nemo ciwo ya hana ni dole ina kwanci a gida ka karɓe lafiyar ka hada ni da ciwo ka musanya min lafiyar da ciwo ya Allah kada ka mu haka wa fujati da kamatik ya Allah karka kawo mun azabarka wacce sanadiyar laifina ka kawo mun azaba ta girshi bai shirya ba ba zato ba tsammani azabarka ta faɗo kaina ya Allah karka mu haka wa jami'i sukarin ya Allah ina neman tsari a wajenka da dukkan fushinka duk abin da zai sa ya Allah ka fushi da ni ya Allah ka tsare ni addu'a ce mai tsada ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba musifa a wajen dan adam kamar inda abubuwa guda hudu da annabi ne misali da su Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik wa tahawwuri afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakatik Allah ka tsare mu amin to shi da Allah madaukakin sarki ce wa tabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakum al'azabu baghtatan wa antum la tash'urun sai Allah ya ce da gaba da rama أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين الله كتب من الندام على نتاشر القيامة آمين الله يتي أن تقول نفس أول لوكتي ذاك جريتنا تشيوا يا حسرة ya kai tona ya asara da nai menene asara da yi alama farrattu fi a bisa abin da nai sakaci ta gefen umarnin da Allah madaukin sarki ya bani Allah ya sa ni in yi naki. Allah ya ce in bari naki na bari ga kuma ƙiyama ta tsaya an riga an gama ga hisabi ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu la min safirin da na kasance cikin masu izgili in an yi wa'azi an gaya magana Allah sai dai in izgili ina ganin kama abin wasa ne wai haka da magana ake wai daga duniya sai Kaduna yanzu an samu ci gaba ma ya wa wai daga duniya sai Abuja to ga Abuja da bismillah ga fili ga mai doki Eh, a zo abuja abuja mu ga da za a la abuja daga duniya sai abuja in kike wasa yan uba uba kadai sai ishe ki Allah ya gafarta mana Allah rabba malamai suka ce abubuwa uku su suka fi komai sa da dama ranar tashin kiyama idan ka ji mutum yana ya hasarata alama faratu fi jambil a filin kiyama to ɗaya daga cikin abubuwa guda uku ya sami mutum shi yake jawo masa wannan ah. abu na farko an da zai allazi khawwalaka Allah iyyahu aqrabu minka ila Allah manzila yawm al-qiyamah bawan da Allah ya sa shi ƙarƙashin ka a duniya mai yanke maka fulawa dan dako da yake ɗauka maka kaya a kasuwa ya daure maka dila ya ɗauka kai kana tafiya da kafa kana waya shi kuma da kayan ɗinibi a kai shi za a kai mota direban da ke tuka ka yana wahala wanda ke maka hidima a nan duniya wacce take miki wanke-wanke kina daka mata tsawa kina da take wanda cokalin bai fita ba sosai kin kana tausaya mata kin gagara gane ba ita ce ta so ta mai da kanta yan wanke wanke ba Allah ne mai da ta hmm. da Allah ya ga dama da ke ce irin wanke wanke a gidanta ita take baki ba abin da kika fita ganin daman Allah ne ya dauka kaki ya mai da ita karkashin ki kina mata tsawa kina mata ihu kamar janar gurto yana ba da umarni a sabbisa ah? to yanzu kiyama ta tsaya sai da aka je lahira gaban Allah sai kika samu ta fi ki matsayi a wajen Allah ranar tashin alkiyama Allahu akbar wannan yan wanke wanken da take miki shara ta wanke banɗaki ta yi mofin na tayar na carpet ta yi mofin na tayar ta gyara nan ta goge nan ta wanke bayi ta yi kaza ta yi kaza ba hutu tana bacci ki danna mata tsawa ki kira kwance kan gado me take haihu ta tashi ba dai kuma ke kara juyawa ke shiga mayafi AC na bugu a cikin ɗaki to yanzu an zo filin kiyama ashe a wannan wahalar da take yin kuma ta bi Allah ke ki bi Allah ba ga ƙiyama ta tsaya a ki, an haɗa mata ado tana ƙanshi mala'iku na mata rikiya za a wuce a kai ta aljanna ke kuma hajiya mala'iku suna ki, ana ɗimarki ana jan ki a ƙasa za a je a wurga ki cikin wutar jahannama sai ki haɗu da ita kuma za a wuce da ita zuwa aljanna kuma ki ganta ki gane ita ce eh ma ta kalle ki da gane ke ci, ta ce hajiya eh kuma abin da ya faru kenan Allah ka tsare mu da wannan Allah karka gwada mana wannan sun ka a ofis wanda za ka danna ƙararrawa ya zo da gudu yana tuntube ka ba shi umarni kana masa tsawa ashe shi da ai kira sallah zai je a yi sallar jami'i kai kuma oga tana nan cikin ofis kana sani na fayil ana fama da bosha eh ga wasu a cikin suna ganawa da kai ga wasu a waje suna jira na waje in sun ga shiru an kira sallah su je su yi sallah su dawo su ci gaba da zama in ka gama da ta ciki su kuma su sake fita su ba su je su yi sallah na waje su shigo da ba su su yi sallah kai kai ne bibi kare kai ne kai sallah ba kuma kai ne uga an yi asara uga sai ka ji yana ka da dama ka ga mai gadi ka masinjanta za a yi da shi aljanna kai kuma wa wanda marayu sun daure ka ana shirgar ka za a wuce da kai na za a wuce da kai ta jahannama kuma ka duba ka ga yaron nan ne da ke karkashin ka mai gadin nan ne naka masu jannan ne naka ya ganga kuma ya gane ka ya ce mai gida ya eh, kuma haka abin ya juya a lokacin da zaka ji wani irin bakin ciki lokacin da mutum zaka ji ya ce ya hasarata alama faratu fi jambillah ya kai kan asarar da ne saboda ya ga asarar karara ya gane girman duniya aikin banza ne kana sarki ana mai martaba dogarin kai da Allah alayyara ana jibgan mai martaba za a wuce da shi wutar jahannama ba martaba a ranar dogari ya jefar da wannan jari ga daga duniya ga shi cikin tufafi na haske da alkabba mala'iku suna masa rakiya zuwa ina zuwa aljanna Eh, shi ne martaba a ranar in har da kai ce Allah ya kare nasara yau kuma haka ta rikibe kana duba ko ga shi ne ai da kai ka wuce da kai wuta a lokacin da zaka ce ya hasrata ala ma farattu fi jannatillah ya ku bayin Allah idan Allah ya sa mutane a karkashin ku suna muku hidima ba abin da kuka fi su ba wani gata da fi su a wajen Allah Allah ne ya ga dama ya ɗaukaka ku ya sa waɗanda za su yi hidima a ƙarƙashin manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ku tausaya musu ku girmama su ku mutunta su ita rayuwar duniya Allah ya yi ta ba mai yin rayuwa shi kadai ba tare da wani ya taimake shi ba haka Allah ya rayuwar duniya dan rayuwar duniya ta yi daɗi shi yasa ya mai da wasu masu kuɗi ya mai da wasu mai talakawa ya mai da wasu masu mulki ya mai da wasu waɗanda ake mulka ya mai da wasu malamai ya mai da wasu almajirai don duniya ke daɗin tafiya ne idan Allah ya yi dukkan fi masu kuɗi idan motar ka ta facewa zai rike bacin motar ka to kowa miliyoniya ne ina miliyoniya ya ma bacin mota wa zai yake min hudata idan ta dace wa za ta zo gidan ki ta yi wanke wanke da shara da duke za ki da kai tun da ita ma mai kuɗi ci rayuwa za ta yi daɗi rayuwa ba za ta yi daɗi ba saboda haka ke sai Allah ya ɗaga ki ya ba ki daraja ya sa duniya a hannun mijinki ita kuma wannan sai aka ɗauko ta ita kuma ba ta da komi wata ita tana da 'ya'ya tana neman abin da za ta ce da su ke ta yi miki hidima ki ji daɗi a ranki ce kuma ki kyautata mata ki mutunta ta ki ba ta abin da za ta je ta taimaka wa 'ya'yanta ita ma ta ji daɗi a cikin ranta kowa ya samu farin ciki kenan abu na biyu da yake sa da dama a ranar tashi alƙiyama an tara malam ne da alaka Allah ya fi bi za da gari kai yawmal qiyama kudin da Allah ya baka kai ka shawo ya ka samu kudin kai kai biye biye ka same su amma ka kasa sadaka ka kasa zakka ka kasa taimakon talakawa ka kasa taimakon marayu ka kasa taimakon gajiyayyu ka kasa taimakon marasa hali sai alfarin banza da motoci a unguwa duk wata shida sai an sake fentin gida sai aure aure marasa ma'ana ya aure wace ce daga kamaru ya je agadar ya aure wace ce wace ce ya nausa ina ne chadi an aure wace ce wace ce duk ƙarya ne wacce ka je nema a chadi na akwai irin ta garin kuka ne da ka sani ba wacce ka tafi a garin su nema ne akwai irin ta garin kuka ne da ka sani ba wajen a alfahari a yi alfahari na san wanda zai aure da za a da kayan auren sai da suka je ƙasashe shida tare da amaryar domin haɗo kayan aure idan za a sai takalma sai a wace ƙasa ce suka fiye takalma sai a ce babu kamar italy sai a ce to a tafi italy idan za a sai kayan blouses sai a ce a tafi dubai idan za a so turarurruka da kayan shafe-shafe sai a ce a tafi paris a je shenzaliya idan za a sayo menene menene menene na aure a ce a tafi london a je oxford street na san shagon da in zaki sai turare sai an sa fatar hannunki a kwamfuta ita za ta yi ridin wata lissafi wani irin turare da zai dace da fatar wanda ba zai miki kaikai ko ya kuraje ko ya yi abin nan ba mun je shagon turare a zale a paris idan ka sayi turaren sai a karba cikowa za ka ba turaren in ka ce matar ka sai a ce ya sunanta in ka faɗa sai a sake shiga in aka fito sai a fito maka da kwalbar turaren da sunanta a rubuce a jikin kwalbar turaren yadda yake kawo mata ya zama ya zama customize saboda ka yi turaren aure ne kowane turaren da sunanta a jiki ka je sephora <laughs> sai ka sai alfaharin banza da wabi haka aka hada kayan auren yana da gidaje take da gidajen ba su mata ba sai da aka je aka samu wani gida mai gidan ya ce ba zai sayar ba ta ce ta gidan take so aka tsada da shi duk wata wata biyar shi miliyan da wani, in ka jin a shekara in ka jin miliyoyin da ake biya a shekara za su iya sayi gida ta ce na take so a bakin ruwa a victoria island a lagos ran da za a ɗauko amaryar wata irin mota ce aka zo da ita ta musamman sabuwa gal a lera irin ta ji mota miliyan ɗari da kaza miliyan ɗari biyu da kaza irin wani wannan motoci da ita aka ɗauko amaryar kuma an ba amaryar kyautar motar saboda tsawon wadata amma kun sa mun wanda sai duka auren watan fashi da ya mutu bikin auren sai da aka yi sati guda ana fati yau a dawo, gobe a picnic gbi arabian night gata a indian night ranwaye a bachelor's night ranwaye a mazas day aka ka rike ranwun shi ne za a yi bush fire yanzu iskancin mai haɗin ƙauyawa ne wai ranar mata kowa ta aure zani daban riga daban ɗan kwari daban da wani silifa ana cin goro ana wani da gwarango ana gogawa eh, da rake ana sha a kan duk sai ga wani shagartakar kuma a kawo su gasa gasassun raguna <laughs> lallai da bakar ya ta san ta yin shi Allah <laughs> Allah ka gafarta mana albarka ake nema a rayuwa wannan hayaniya hayaniya ce ko ga dukiya ta tara ba a ji Allah ba to yanzu ka mutu masu gado sun gaji dukiyar amarya ta gaji kudi ta tafi lahira sai ta ji wa'azi Allah ya sa mata imani sai da samu ne addini ta aura ya koya mata addini ya koya mata sadaka ya koya masa taimakon barayi ya koya masa taimakon mata da su suka mutu suka bar su ya koya masa taimakon zaurawa da babu mai tallafa musu a cikin gari ya koya masa aikace aikacen addini sai an jira ranar tashi alkiyama kudin da kai za a yi hisabi saboda kai ka samu su yaki haram yaki shubha halal sai lokaci lokaci Allah ya zartar maka da hukunci ya ce a wuce da kai jahannama kai tsaye sanda za a wuce da kai jahannama sai ka haɗu da matarka da angonta sai ka duba ga ladan da za ta kai su aljanna wannan kuɗin da ka shawo ya ka nemo aka yi maka hisabi a kansu aka ce ka je wuta da wannan kuɗin su kuma suka nemi aljanna a wajen Allah aka ce su wuce aljanna su yan amore ne ba su suka nemi kuɗin ba hmm. kai ka nemo ka tara suka ci bilis suka bi Allah da kuɗin Allah ya ce su tafi aljanna kai da kai ne ka taimaki addini ba Allah ya ce a tittike ka a yi shi da kai wutar jahannama da Allah ya ce asara ta kai wannan asara wannan shine ya hasarata ala ma farrattu fi jambillah Allah ka tsare mu da wannan a ranar tashi an biya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na uku an tajida alladhi kana a'ma fi dunya ka haɗu da mutumin da ka san shi ka san shi makaho ne a duniya bai gani a duniyar duhu ya rayu amma bai gani da ya bi Allah da makantar shi yake dogara sanda ya masallaci a jami'in shi da makantar shi ne yake karatun Qur'ani da makantar shi yake annabi salati da wannan makantar yake tasbihi da wannan makarta yake tashi cikin dare da zaɓi ya yi alwala a shimfiɗa masa sallaya ya nan na riga ya zama alƙibla ya tashi wa Allah ƙiyamun laili da dare kai ne da tawar a nan duniya ka ji ka bi Allah ka ji ka bi wa ka ji ka bi Allah sai an gina tashi alƙiyama shi wancan makahon sai Allah ya bude mishi ido kai da nan duniya kake gani sai Allah ya da kai makahon kana zalunta zalunta a filin kiyama dan na filin kiyama mai gidi ma ya gane yadda ake wannan gudu kowa ya ta kai ana bangaje ta sai wanda kawo sai ya ka ko san juna a duniya ba wa ba ne ce ni ne ya aka da ka zama makawo yace to haka Allah ya tare ni ya ga ka zama makawo yace ne Allah ya gudu ne ne na ina gani yanzu ka da zan tafi Shin kuma an mai rasu makaho ana dole shi da ake shi kai Allah ka gafarta mana Allah ka tsare Allah ka raba mu da asara ta shi alkiyama shine an taqula nafsun ya hasarata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu lamina sakirin sallah ce ya gaba da rama أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول لك كما كثيرا كنا تشوى على تاشا القيامة لو أن الله هداني da Allah madaukakin sarki ya shirye da ni la kuntu minal muttaqin da na zama cikin masu tagawa yanzu ka je Allah ne bai shirye da shi ba na'am babu shakka Allah bai shirye da shi ba amma ba su masa waje ko ba su masa wazi ba yanzu akwai wanda wazi bai sai kun shi ba yanzu akwai wacce za ta ce bata ji wazi ba wazi ya isa malama sun sauke haƙƙin su sun yi wazi sun isar da saƙo yanzu in kina so ki halaka za ki halaka da bisa hujja duk wanda ya halaka yanzu ne ya halaka man halaka an bayyana ce wa ya haya man hayya an bayyana idan mutum ya kama hanyar wuta yanzu shi da kansa ya kama hanyar wuta amma ya san hanyar hanyar zuwa ina ce hanyar zuwa wuta ce ba wanda sani ya sani hanyar ce ta zuwa wutar jahannama Allah ka tsare ya ku bayan Allah ku saurara ku ci dan adam Allah ya ba shi free will zai bi Allah ko ya bin Allah shi ne ma'anar da Allah ya ce alam na ja'al lahu ainaini alam na ja'al lahu ainain wa lisanan wa shafatain wa hadainahu najdain Allah ya ce alam Allah ja'al lahu ainain dan adam ba mu sa masa idanu guda biyu ba ya Allah ka sa wa dan adam idanu guda biyu wa lisanan dan adam ba shi harshe ba ya tsaka ba dan adam harshe wa shafatai Allah ce dan adam ba mu ba shi laƙa guda biyu ba ya Allah ka ba shi laƙa guda biyu Allah ya ce wa hadainahu najdai ba mu shirye da shi hanyoyi guda biyu ba najdai musanna da najda na najda ya ke ce nazda ita ce hanyar da ke hawa kan dutse na'am hanya idan tana hawa kan dutse tana da wahalar hawa ah. to da hanyar zuwa aljanna da hanyar zuwa wuta duk hanyar hawa kan dutse ne sai ka sha wuya ka samu yadda Allah ba zai baka aljanna kyauta ba sai ka yi aiki to wutar ma Allah ba zai saka kyauta ba sai ka yi aiki ba ba wanda za ba ne kowace sai ka hau dutse in za ka shiga aljanna sai ka yi ibada sai ka yi sallah sai ka yi haƙuri sai ka yi tarbiyya ka da iyali ka yi waye ka yi azumi ka yi da'awa ka yi kaza haka ita ma wuta idan kana so ka shiga in ka tambayi dan wuta har da yake sha ka mai shiga wuta za ka yi mamaki idan zai zai zina ma ba a fata ka da shi ba ko hmm. sai ya zai kama ɗaki a hotel ya biya ko ita su kada za a yi ta a tura mata data idan ba a garin take ba a biya mata tiket na jirgi wannan ba mai wadata sosai na kenan idan manya-manyan ne ka cikin flag za a ba da ajiya ɗauko ta daga nan za a ba da cikin flag da je ɗauko ta a kano ko a sokoto ko a lagos ko a gombe ko a wani gari jirgin sama za a ɗauka shaka a tura abin da za a biya jirgin sama za a biya shi kamar dala dubu goma zuwa dubu goma sha biyar ya je da ta dala dubu goma sha biyar na wajen miliyan ashirin ne wannan jirgin da zai je da ta ke wata ma za a ɗauko ta ta ce tana so ta bi ta gari kaza akwai kaza kaza da za ta yi ce ba matsala idan aka hada kuɗin sai ka ji za a biya wajen dala dubu talatin bayan hoton da za a kama ya zauna ya jira ya masa ƙarya wanda bai yi wannan ɗaya bisa goma wannan hidima wa iyalinsa ta aure an yi asara ko ba asara ba an yi asara sai an sha wuya ba a ji ita haka shekaru da yawa na san wani ciya ba na local government su za ta sake kayan daki ya ce ta kawo masa bildin lokacin kudin najeriya na da daraja ta kawo bildin naira dubu tamanin ya ce ba matsala ƙarshen wata zai ba ta idan an kawo giran local government shi da ƙarshen wata ya zo sai kira ta sai ba ta hakuri ya ce abubuwa sun yawa akwai ba su suka yankon kwangila akwai kaza akwai kaza ga naira dubu arba'in wata na gaba zai ba ta su naira dubu arba'in Kusan san faru tun a wurin ta fara zage shi wani a wulakanci wannan a cin mutunci ya zai mata alƙawarin da ya san ba zai iya cikawa ba yi haƙuri dai bai bai ce komai ba da ta tashi sai ta sake zuwa ta samu abokinsa ta ce ka sa abin da wani rabu ya mu ce me ya biki ta ce a ya 'yamin cewa zai ba naira dubu tamanin haka da zauna yana jira har ƙarshen wata wanda ta je ta sai da dubu arba'in ya ban wani ya kuri dubu arba'in sai wata na gaba wannan ne da rashin mutunci ne abokin ya ce wani wanda ya biki ya ta ce ya ce bai isa ba wanda ainihin ya wulakanta wani irin musufa da ta sami wani rabu shi ne kamata <laughs> eh, ya nuna capacity ya nuna capacity ya ce bai saba sai ya cika dole sai ya cika ina dubu arba'in da ya baki ta ce ga su ta ɗauko kudin a ya ce kawo ko ya same shi sai ya cika dole shi da ya hakan da sai ta dauka ta shi suna tafiya sai ya kira wani yaron su ya ce ka san ka kaza ya ce ya ce baban wani rabu yana ƙauyen je ka masa wannan kudin ka ce ɗansa ne duro a kawo shi kawai kawai yana da sai ga kuɗi dubu arba'in a kawo shi tsohi ruwa ce wata kudin ba, ce a ɗaka ne ce a mana lokal gama wani ce ce a kawo maka ya san ba za ka rasa ɗaure doyi ba ce wani ce a kawo ne ce ya ce allahu akbar allahu akbar ya ce ina da ina ta mafarkinsa yau sama da wata uku ba mu gaishe ba ne dai ko inda muke ba duk shi shiga da wani da uwarsa ashe Allah sarki bawan Allah yana ce yana mana tattali wannan irin kuɗi tun da ya zo duniya da ya ba ganin kuɗin ba sai fashe da kuka kudin da aka ba karuwa wata ce ba ta so ga wanzu ya fashe da kuka bai taba gani irin wayannan kudin ba da Allah ya zuwa nan ko ki aka ba takarda da biyu aka ce ki rubuta sunan yan wuta za ki sa sunan shi ko ba ki sa sunan shi ba yanzu Allah ka gafarta mata Allah ka tsare sai Allah ya ce ya gaba da wannan أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين أو تقول تقول مجرد نتيرا حين ترى العذاب وعين تجا عذابا أكبر أنت جهنم أكبر أنت جهنم tsakiyar filin kiyama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin imamu muslim yace yuta bi jahannama yawmal ba a hasabuna wani khazimam za a zo da wutar jahannama da tashin alkiyama kewaye da wutar jahannama sarka dubu saba'in aka daure wutar jahannama da shi Ba ma kullu zimam saba'una alf malaka kowace sarka guda daya mala'ika dubu saba'in ke rike da sarkar sarka kuma guda nawa dubu saba'in kenan mala'iku dubu saba'in sau dubu saba'in su za a sa su jawo ta jahannama kamar yadda ake jawo bijimi da za a yanka ranar jajibi manzo Allah ya ce ha, haka suke jawo ta su jata ta ta ja su Allah ya ce a kawo ta filin kiyama kowa ya ganta wallahi idan ba jahannama kawo ta filin kiyama in ta gama su sabon Allah ta ga kafarai. idan ta yi jijjiga kai fisga duk mala'iku guda dubu saba'in din da sai ta kasance su ba su yi rike ta a wannan lokaci na Allah ya ce wata na kulla ummatin jasiya وترى kulla ummatin jasiya. كل ummatin كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون إذا wannan متجه أنما ta yi jijjiga ta kan mutane mala'iku da Allah ya wata kullu ummatin jasiya zaka ga kowace al'umma ta fadi a dinkushi a wannan lokaci ba za ka ga mutum a tsaye ba kowa ya fadi a dinkushi saboda ya firgita Allah ce kullu ummatin kowace al'umma ta du'a ila kitabiha ana kiranta zuwa ga littafin da bibi ba ta littafin daga aikin da ta aikata idan aka baka littafin ka sai a ce al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malu ayyo ake saka ka muku da abin da kasance kuna aikatawa to a lokacin da ka ji tana cewa lau annali karratan annali karrata ina ma za a sake mai da duniya in amai da duniya fa akuna min al-muhsin fa akuna muhsinin minal muhsinin zan zama cikin masu kyautatawa zan zama masu cikin ihsani inda za a maida ni duniya to ga mutum kuma yi ya wani wani gana da shi duniya bayan ya zauna duniya ke zauna duniya shekara ashirin ashirin da biyar talatin talatin da biyar wata arba'in wata arba'in da biyar wata hamsin wata ba sittin kawai kuna iya shege sai kun je gidan bikin ga abin ban mamaki in an ɗauko babban maki ne ya gama shi shekara sittin tana tiƙarawa ɗan shekara hamsin da wani abu amma ta ɗaga gida a kugu ana tiƙar rawa ana juyi gina duki gina har da uwa amarya a ciki har da uwa ramu kai an yi abin duniya an yi abin duniya wannan wuri to yau za a dawo wata duniya ta kyautata me hana ki wata tasar da ke zaune a duniya ne sai Allah ya ce da su bala qad ja'atka ayati biha wastakbarta wa kunta min al-kafirin Allah ya ce bala wace irin magana kake ya dawo da kai duniya zaka bauta wa Allah ai sanda ka zauna duniya kar ja'atka ayati ayoyi na sun zama kai ji Allah madaukakin sarki fastakbarta biha kai wa ayoyin girman kai eh fastakbarta biha wa na'am ka kare ta ayoyin sannan kai wa ayoyin girman kai Allah ya ce wa kunta min al-kafirin min al-kafirin ka zama kuma cikin kafirai inji Allah madaukakin sarki sai za ka ce a da kai duniya a tu da tukra yanzu ya iska sai Allah ya ce ya zama da rama ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة كيف أليس في جهنم مثوى للمتكبرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مُسْوَدًّا Allah sarki alaysa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin Allah shiro bil qiyamati ranar tashi aljama taral ladina kazabu ala Allah za ka wadanda da suke wa Allah ƙarya a dan duniya wujuhuhum muswadda fuskoki su su yi bikin kirin ji da kaga mutum da baka fuska ranar tashi aljama karka tambaya wuta zai ci da kin ga mutum fuskarsa baki kiran a filin tashin alkiyama yi ta kanki ina zai wuce jahannama zai wuce shine wujuhu muswadda na'am dama Allah ya ce yawma tabyaddu wujuhu wa taswaddu yawma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh fa amma alladhina aswaddat fa أما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون الله يسير لا نبدأ وسفسكوكي ذا سيبكي كيري وسفسكوكي سيبكي تاسر الله Allah ka sa mana cikin da fuskokin su za su fari a tashi alƙiyama amin Allah ce fa amal ladina su wadda rujuhu wadannan da fuskokin su suke baki kiran za a ce da su a kafartum ba da imani ko ko kafircewa Allah ba da kun imani to fa zuqul azaba ku danna azaba bima kuntum takfuru saboda kafircin da kuka yi wa amal ladina bi wadda rujuhu a warqa da fuskokin su suke haske Allah ce fa fi rahmatillahi wa inna suna cikin rahmar Allah Allahumma ja'alna minhum amin ina ne rahamar Allah shi ne aljanna ko so kuma fiha a cikin aljannar kaliduna nan za su dawwama Allah ka gafarta mana Shi ne shine wa yawmal qiyamati taral ladina kazabu ala allahi wujuhuhum muswadda Allah ya ce alaysa fi jahannam maswadul kafirin lil mutakabbirin yanzu a wata jahannam ba za a samu wadataccen fili da zai fashe duk wasu masu girman kai ba akwai wadataccen fili zai fashe kowa da kowa duk wanda bai bi Allah ba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka